da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na bakin kasuwa a wannan gari na gumal cikin wannan jiha jihar jigawa a yau in ban manta ba muna 21 haka ne ko ko da bi ne 21 ga watan rabi'u sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da sha uku a irin wannan rana mukan karanta littafin bulugul maram min ajillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala to amma yau ina fatan za a yi mun afuwa za mu yi wani maudu'i wanda yana da matukar mahimmanci a kwanakin baya wasu 'yan uwa sun nemi da in yi ta'aliki a kai na ce to ai abin da bai yaɗu ba bai kamata mu zama sababin yaɗuwar shi ba to amma yanzu abin kusan ya yadu ko ina kuma yana da kyau ai amfani da wannan damar a fitowa da mutane wasu abubuwa da suke tattare da wannan abin da ya yaɗu mun san cewa kwanakin baya ko in ce watannin baya an samu wasu waƙoƙi guda biyu da suka fito waɗanda suke ɗauke da shirka da kafirci ga duk wani musulmi idan ya ji wannan zai iya ganewa baya buƙatar a mai dogon bayani waƙa daga cikin irin wannan waƙoƙin akwai waƙar da mai waƙar yake cewa Allahu la ilaha illahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad in ji shehu barhama wannan kusan shine amshin waƙar daga cikin baitocin da yake faɗa yana cewa ubangijin da ya yi ‘ya'yan kurciya cikin daji shi ya ƙagi shaho satarsa ta tsaya ga kaji duk abinsa bai ɗaukan ɗan bushiya to kaji rabbana guda ne ai mu dukkan mu hoto ne rabbana guda ne ai mu dukkan mu hoto ne Mustapha hakikar asalin abin da ke ɓoye tsananin yawanka ya sa sai a ce kana ɓoye ya banin ninka salatin ga wanda ke ɓoye ga ɗaha zahirin baɗinin in ka gan shi duk shi ne ya ci gaba da cewa shehu kai kaɗai na sani tunda kai ka nuna ni duk abin da ya zo na yi kai ka sanya ni tunda kai ka kwaɓa halittar jikin jikina shehu kai ka sa min rai don ka gane kai ɗaya ne don na gane kai ɗaya ne duk abin da ya zo barhama ne ya kawo shi wanda ya ɓace barhama ne ya ɓadda sunan shi wanda za ya zo nan gaba shehu za ya kawo shi sai ka gane shi barhama haihuwarsa lala ne gare ka annabawa barhama ne ya aiko su kai mai saurare gare ka annabawa barhama ne ya aiko su kuma ka zo a babban su ka ɓatta dukkan sunansu sai ka yi sahabbai ka sanin su karyarsu shehu dukkan aikin da ka sa su kaga daidai ne shi shehu fa bai haifa ba haihuwarsa gaibu shehu bai da 'ya'ya fa duk 'ya'yansa ce da su gaibu barhama gaibu gaibin da kai ta kai ka zo da gaibu kaga shehu mai duka zuljalali sarki ne wannan kaɗan daga cikin baitocin waƙar ina ji ta kai minti tara da kiɗa da komai a ciki shi yasa ba za mu ta anan ba akwai wata kuma shi kuma yana cewa ni dai barhama nake bautawa dan shi ya haliccen shi ne ke bani abin da nake so ba zan ki faɗi ba shi ne zaƙi shi ne ɗaci kyakkyawa da marasa shi shine wahala shine daɗi ba ƙarya fa na faɗi ba lalle maganan mai korar faira ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba wannan cikin 'yan baitukan da ya faɗa kenan sannan a kwanakin baya a wannan gari a daidai irin wannan lokaci wani ya tura min wani karatu da wani mutum ya yi a wajen wani maulidi a garin kiyawa cikin abin da yake cewa ya ce mu ko ko dama can shehu muke bi shine mu. wancan Allah lalube ne labari ne mun gama da shi mun bankaɗe shi mun gane menene ga Allah a jikinka a sallar ma haka Allah ya nuna maka shi labari ne don liman kake bi da irin maganganun da yi da waɗannan maganganu da ire-irensu yana da ke san menene sirrin da yasa ake ake jin su na san ko ba wani karatu ko ba wani bayani duk wanda ya ji waɗannan waƙoƙi da waɗannan irin waɗannan maganganu ya san kafirci ne to amma me yi sirrin da yasa ake jin su akwai abubuwa da suka tattaru suka haifar da waɗannan kalmomi ɗin, kuma za su ci gaba da haifar da su in ba wannan abin aka kawar ba akwai wata aqida da ake kira da aqidatu wahdatul wujudi aƙida ce da ta gino akan cewa dukkan samuwar halitta samuwa ɗaya ce dukkan halitta da gani abu ɗaya ne duk wani abin halitta ba komai ba ne inna ma hiya tajalliyatun ilahiyya duk wani abin halitta tajalli ne na ubangiji ma'ana kai ɗinnan nan Allah ne tajalli kullum ya bayyana a surarka ni da nake zaune Allah ne tajalli ya bayyana a sifata wannan wutar da yake gani tajalli ne Allah ya bayyana a cikinta da haka komai da ka gani tajalli ne na ubangiji ma'ana dai a taƙaice dukkan wani abin da ka sani saman mai Allah ne wanda ita ake kira aqidatu wahdatul wujudi wannan aqida ta fara fitowa cikin farko farkon karni na goma sha biyu miladi. yanzu muna karni na nawa miladiya muna karni na ishirin da ɗaya dubu biyu da sha uku karni na ishirin da ɗaya to ta fara fitowa tun a farkon karni na sha biyu miladi kun yanzu wajen shekara akalla shekara ɗari tara ta fara lamarinta ya yaɗu a ƙasar andalus da can ƙasashen larabawa bayan ta fito ne bayan subanci ya canza kala ya canza salo ya zo ya cakudu da falsafa ta yunan in ka karanta asalin sufanci asalin sufanci na asali su bayan farko za ka same su masu aƙida ne aƙida ta magabata za ka same su masu gudan bid'a ne shi yasa shugabansu ko ɗaya daga cikin shugabanninsu shehu junaidu yake cewa tariquna haza muqayyadun bil kitabi was sunna wannan tamarki namu yana fa haɗa ne da alkur'ani da sunna in baka san alkur'ani da sunna ma kaka shigo cikin mu wannan shine farkon shi akwai irin waɗannan zaga shekul islam a cikin littafin sa an kana karanta manganin za ga yana yaban kamar irin su ma'ruful karhi irin su sahal ibn abdullahi tustari irin su ma'ana junaidu har ma in ka gangaro ka to baya baya irin su shehu abdulkadir jailani duk za ka je yana maganganun su yana kiran su da almashayikh in ka karanta littafin al ta ibn taimiyya za ga yana ta bayani a kansu da sauransu daga basu su bance dinga canza kala har ya zo ya haɗu da falsafa ta yunan ya canza kala ya koma irin aƙidun da muke ji a yau ana cewa shine sufanci irin aƙida ibn farid ibn sab'in ibn arabi hallaju waɗannan duk in ka karanta zaka ji irin sufancin su ne a yau ake yi to wannan aƙida ta fara samuwa akan a wannan lokacin kuma aƙida ce da ta daɗe a cikin yunan mutanen greek a lokacin ta daɗe Ah, eh, da da sauransu in kana karanta manganun su zaka tarar da irin waɗannan maganganu to ita ta shigo sai ta shigo da su ta shiga cikin addini ta makale wannan aqida duk wanda ya yadda da ita ya kudirce ta to shine zaka je na irin waɗancan maganganu kun ga yanzu wanda zai ce Allah ma'ana shehu ne Allah wancan Allah lalibe ne kai ma a jikinka Allah ne ga Allah a jikinka tafi neman wani abu saboda yana ganin ai kai ma Allah ne wancan ma Allah ne komai ma Allah ne wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wama Allahu illa rahibun fil kanisa kare da alhanzir duk abin bautan mu ne Allah ma ba komai bane fa dama da yake coci Allah ne to idan ka koma babban littafin ɗaya daga cikin manya-manyan ɗariƙun da suka shahara a ƙasar Hausa ɗariƙar Tijjaniya ta shahara a ƙasa Hausa asalin shi Shehu Tijjani mutumin Fas ne Fas kuma mutumin Maroko ne da haka ya zauna kuma a Algeria ya rayuwarsa iya wannan tsakanin ya rayuwarsa da sauransu da haka daga can ta kwararo nan kuma ta shiga duk inda za ta shiga daga cikin irin maganganunta akwai tabbatar da wannan aƙida din wannan littafi da yake hannuna jawahirul ma'ani wa bulugul amani duk wanda yake karatu sawa'un yana ɗariƙar tijjaniya ko baya ya san wannan littafi littafi ne da yake kusan jigo ne a gurin ma'abuta wannan ɗariƙa duk da sun yi ta ƙoƙarin su kare wasu abubuwa da suke ciki su ce ba daidai ba ne kamar littafin sukairaj da ya ya tulmunta ani yana so ya kare abubuwa da yawa wai an dangana shi tijjani to amma matsala in zaka kara wannan littafin to sai dai abin da zai kubuta daga cikin shi in ka kaza littafin kaso goma bai fi kaso ɗaya ba duk sauran ba zai kubuta ba sannan kuma abin da yake daɗa gwada da yawa daga cikin maganganun haka ne su ne su kansu mabiya manya-manyan mabiya ɗariƙun suna faɗar irin abubuwan da yake cikin littafin suna ƙudircewa suna aikatawa suna faɗa wani ga koma kame da na maɗa ka karanta su ba irin waɗancan da suka wuce za a ga irin waɗannan maganganun da haka ba wani abu ne da wannan ya fara zuwa da shi cikin wannan littafin Za ka ji inda aka samu waɗannan waƙe-waƙe da ake yi ga wata magana da aka hakaito daga Shehu Tijjani yana cewa fa abidin aw sajidin li ghayri zahiri fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala wannan cikin shafi na saba'in da shida cikin bugun da yake wuri na mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da shida bugun darul fikir ne bugun da yake wuri na bugun darul fikir ne a bugu na shekara 1428 2007 kenan ma'ana aka sake buga shi a ciki yake cewa fa kullu abidin duk wani mai bauta aw sajidin ko mai sujjada li ghairillahi ga wani Allah fama aba fi zahiri a zahiri duk wani wanda ga yana wani Allah sujjada ko yana bauta wani Allah a zahiri kaga mutum ya sa bishiya ko dan maraki ko rana ko wani aljani ko wani mutum yana mai sujada kamar yadda aka yi wani anan muka gani a nan kasar kun ga kowa zahiri ya ga an mai sujjada kaga shi wani Allah ne to in kaga wani yayi wani Allah sujjada to fama sajada fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala kan baka zarge shi a haƙiƙanin gaskiya Allah ya bautawa a haƙiƙanin gaskiya Allah ya wa wannan sujjada din dan haka ba laifi yayi ba dan me li'annahu huwal mutajalli fi tilkal albas domin Allah ne ya yi tajalli Allah ne ya bayyana a jikin waɗannan jikuna ɗin in ka ga ɗan maraƙi Allah ne ya bayyana a jikin shi da haka dan an bauta mai Allah aka bautawa in mutum ne da aka yi sujada kamar yadda aka yi wani Allah aka yi wadan Allah ne ya bayyana a jikin wannan mutumin wa tilkal ma'budat da waɗannan ababe gaba ɗaya waɗannan ababen bauta gaba ɗaya kulluha tasjudu lillahi dukkanin suna sujada ga Allah ta'ala wa ta'buduhu suna bautawa Allah wa tusabbihu suna tsarkake Allah khaifatan min satwati jalalihi subhanahu ta'ala suna tsoron kamun ubangiji duk waɗannan ababen halitta walau annaha barazan li ibadatil khalqi da ta bayyana ne dan mutane su bauta mata waɗannan abubuwa din wa barazan lahu biduni tajallihi fiha kuma ta fito ba tare da Allah ya tajalli a jikinta ba la tahattamat fi asra min tarfatil aini ai da tuni ta ruguje ma'ana da wannan bishiya da muke gani ko mutane da muke gani ko dabbobi ko karnuka da sun fito ne don a bauta musu kuma ba Allah ba ne ya tajalli a jikinsu ai da tuni sun ruguje lighiratihi subhanahu wataala saboda yadda Allah yake da kishi ba zai bari abota wanda ba shi ba linisbatin uluhiyya li ghairihi ta'ala don wajen danganta allantaka ga wani Allah maɗaukakin sarki wanda shine abin bautawa sai ce Allah ya ga dalili Allah ya gaya wa annabi Musa yana cewa innani anallahu Allahu la ilaha illa ana fa'budni ma'ana Allah yana gaya annabi Musa innani haƙiƙa ni ana Allah ni ne abin bauta la ilaha illa ana ba wani abin bauta illa ana sai ni duk abin da an bauta Allah ne da Allah ce ba wani abin bauta sai ni fa abudni ka bauta mu sai ce wal ilahu fil lugha abin da ake nufi da al'ilahu a yaren larabci shine al ma'budu bil abin bautawa na gaskiya da haka wa ƙaunuhu badin Allah la ilaha illa ana ba abin bauta sai ni ya'ani la ma'buda ghairi ba wani abin bauta sai ni wa in abadal ausana man abadaha ko da mai bauta gunki ya bauta mata ba gunki ya bauta ba ni ya bautawa fama abada ghairi bai bautawa ni na ba wala tawajjahu bil khudu'i wat tazalluli li ghairi bisu biskanci wani ba suka kaskantar da kai gare shi suka ma'ana kaskanta gare ga wani na a'a ni suka gaskanta gare ni bal anal ilahul ma'budu fihim ni ne abin bauta a cikin su waɗannan abubuwa din Ha! za ma'ana qauli ta'ala shine faɗin Allah la ilaha illa ana fa'budni kun ji har aya yake ka dan karbin hali to ya ci gaba da bayanai a cikin wannan waje ba nan kaɗai faɗi irin wannan ba in ga goma cikin shafi na 82 a cikin wannan littafi har waya jawahirul ma'ani za ka ji irin maganganun da yake faɗa yana nuna cewa dukkan abin da ka gani ƙala sayyiduna radiyallahu anhu shi mai littafin aliyu harazim yana cewa shugabanmu yana nufin shehu tijjani yana cewa ma khalaqallahu li nafsihi illa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da Allah ya halitta wa kanshi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai Allah ya yi shi dan shi wal baqi min al wujud kulluhu makhluqun li ajlihi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ka gani an halice shi ne don annabi mu'allalun bi wujudihi sallallahu alaihi wasallama dalilin samar da shi saboda annabi ne laula annahu khalaqa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma khalaqa shay'an min al min ba dan Allah ya manzan Allah ba da ba abinda za a halitta a duniya ba abinda za a yi gaba daya sai ce fa bana laka annal da kullahu makhluqun li ajlihi da haka sai bayyana gari ka duk abinda gani ma an halitta dan annabi ne da haka karshe duk abin da kai wa annabi kayi daidai duk abin da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko da bauta ne to kayi daidai domin dan shi aka halicci dukkan wani abin da kake gani idan muka koma har wa yau shabi na 66 a cikin wannan littafi za mu ji irin wannan aƙida ɗin yana cewa yana yana bayanin matakan da mutum zai bi har ya kai matsayin da zai zama komai Allah ne yace eh, ilam anna sayyidana radiyallahu anhu su'ila an haqiqati shaykh al-wasili an tambaye shehu tijani me ake nufi da shehi wanda ya wusuli akwai abin da suke kira wusuli ma'ana ya kai karshe fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai ya amsa yace amma huwa haqiqatu shaykh al-wasili haqiqa shehi wanda ya wusuli fa huwa allazi rufi allahu jami'ul hujubi shi wanda aka dauke mai dukkan wani hijabi an kamalin nazari ila hadaratul ilahiyya wajen rashin ganin halarar ubangiji ana ɗauke mai duk wani ma'ana hijabi zai dinga kallon halarar ubangiji nazaran ainiyan wata taqiqiyan yaqiniyan yaqiniyan zai yi gani na ido zai dinga ganin halarar ubangiji kai tsaye da idan shi kuma haƙiƙa ne fa innal amra awwaluhu muhadara na farkon matakan farko shine abin da suke kira muhadara shine mutala'atul haqa'iq min wara'i satrin kasib ka dinga hangen abubuwa amma a bayan wani hijabi mai kauri ya sa baka ganin asalin abu kana hangen abu amma an sanya ma hijabi a bayan shi sun ma mukashafa sannan sai ai ma mukashafa ko ai mai mukashafa in ya taka mataki na gaba shine mai wa huwa mutala'atul haqa'iq min wara'i satrir raqiq shine zaka dinga ganin abubuwa amma da dan wani labula labila haka summa mushahada sannan matakin mushahada wa huwa tajallil haqa'iq bila hijabin abuwa za su bayyana a gare ka ba hijabi lakin ma a khususiyya amma da wani dan abu da za a keɓance ba duka ba ba duka za a gani ba za a dan keɓance wasu abuwa summa muayana sannan sai ka zo matakin muayana ko ya zo matakin muayana wa huwa mutala'atul haqa'iq bila hijabin wala khususiyatin wala baqa'un lil ghairi shine mutum ya dinga muayanar abubuwa yadda suke ba wani hijabi ba ma jin wala baqa'un lil ghairi ba ma kajin akwai wani banda wannan abun komai ka gani wannan abun ne shine baqa'un lil ghairi wal wa asaran ba ma ka tunanin akwai wani abu daban ko a zahiri ko a tunaninka wa huwa maqamus sahqi wal mahqi wad dakki fana'i fana'i wanda wannan matsayin shine yaje matsayin fana'ul fana yaje matsayin abin da suke kira mahaq yaje matsayin dak falaysa fi hadha illa mu'ayanatal haqqi fil haqqi lil haqqi wannan matakin ba komai ne a cikin shi illa mu'ayyanatul haqqi sai ganin Allah fil haqqi a cikin Allah lil haqqi dan Allah bil haqqi da Allah falam yabqa illa Allah la shay'a ghayrahu ba abinda zai saura sai Allah komai babu shi sai Allah fa ma samma mawsulun wa ma samma wasil ba ma wani wuri da a ce wani shehu yayi wusuli ko ga wani mai yin wusuli babu komai Allah ne in ka kai wannan matakin haka ya ci gaba da ambaton wannan har wa yau dai idan muka da cikin wannan littafi shafi na da juz'i na biyu shafi na 131 shi ma za mu ji irin wannan aqida din wannan wasu yan guri ne na rairayo in za ka karanta ko ina za ka ta samun irin waɗannan abubuwa daban-daban wa fi hazal maidan a wannan fage na wahdatul wujudi qala abu zaid qawlatahu allati qala fi was'i ashabi abu zaid wani sufi ne yayi wata magana shi da cikin almajiran shi me yake cewa wa hum da'iruna bihi sun kewaye shi sai aka ji malam yana cewa subhani ma a'azama shani subhani ma a'azama shani tsarki ya tabbata gare ni me yafi matsayi na girma kamar yadda yake cewa subhanallahi shi sai aka ji yana wa kansa tasbihi subhani ma a'azama shani fahabu an yukallimuhu sai musu kwarjini suka kasa mai magana gashi suna ji yana kafirci amma ba za su iya mai magana ba wa arafu annahu ga'ib sai gane cewa ya ma bar gurin ma'ana ya kamar wanda baya nan ne irin ma shaye shaye kasa in ya sha mai karo sai ya ji ai ba ma shi ma baya nan ne ma gane yake ba kowa sai shi kuma baya ganin komai to shi ma sai suka san shehu ya tafi masu sahamin sakaratihi da ya farfado ya dawo daga cikin wannan maye da ya shiga wata haƙaƙo min hussahu suka tabbatar ya da hankalin shi akhbaruhu bima sami'uhu minhu sai suka gaya mai ga abin da muka ji kana faɗa fa qala sai ce ma alimtu bi shay wallahi ni ban san na ce komai ba ban ma sani ba wa hal la qataltumuni fi tilka hala me yana ina ma kun kashe ni ina ma kun kashe ni a wannan yanayi fa innakum law qataltumuni haƙiƙa da kun kashe ni la kuntum ghuzatan fi sabilillah da kun zama mujahidai da kun zama wanda kuka yaƙi saboda Allah wa kuntu shahida ni kuma na zama shahidi su za a samu ladan jihadi shi kuma zai zama shahidi qalu lahu lam naqdir ala zalik suka ce ai mun kasa ba za mu iya haka ba wa qad qulna innal hadara fi ghayati safa sai shehu yake faɗa yace ai mun riga mun ga muku ita wannan halalar a halarar idan mutum ya shige ta to ya kai matukar tacewa ba wani abin da zai gani la taqbalu al-ghayra wal ghayriyya ba ta karɓar kishiya in dai ka kai wannan matakin ba za ka yadda wai akwai wani abu wanda ba Allah ba su a gurin su yanzu mu da muka yadda akwai na akwai ka akwai matar ka, akwai ka, akwai gida akwai akwai su abubuwa da ba Allah ba to mun yadda mu Allah yana da kishiya su a gurin su ba ba wata kishiya da abin da gani shine to wannan kaɗan kenan daga cikin irin maganganun shehu duk wannan abin da nake karanta muku mu da shafi na 162 mu ji abin da Shehu Tijjani yake faɗa duk da waɗannan maganganu da ya faɗa amma bal ku ji kuma abin da yake faɗa a shafi na 163 sai yake cewa inna lana martabatan inda Allah mu ba da kuke gani muna da wani matsayi a wurin Allah tanahat fil uluwi inda Allah ila haddin ya harumu zikiru matsayin ya kai matuka a gurin Allah ta yadda haramun ne ma ka zo ka faɗi shi saboda girman matsayin laisa hiya ma abshaytuhu lakum ba ba abin da na gaya muku bane wannan matsayin duk wannan abin da ya faɗa ba shi bane walau sarahtu bihi inda zan faɗi wannan matsayin la ajma'a ahlul haqqi wal irfani ala kufri da duk wani wanda yake da ilimi yake kan gaskiya sai sun ijma'i cewa ni kafiri ne in ji shi fadlan amman adahu balantana wanda ba su ba wa laysa Latiza allati zakartu lakum ba fa ita bace wanda na gaya muku a baya wannan matsayin da nake ga muku kuma mai Allah ba shi bane bal hiya min wara'iha kuma bayan wannan ne to aka yi ta bayani a a cikin wannan littafi din wannan duk kaɗan ne nake hakaito muku bari in ba ku abu na ƙarshe Kinsar Abu Yazid al-Bistami da na taɓa gaya muku anan shafi juz'i na ɗaya shafi na saba'in da hudu. ga abinda Shehu Tijjani yake ba mu labari dangane da Abu Yazid al inna Aba Yazid Abu Yazid basatahu al-haqqu fi ba'd mubasatatihi Allah ya tattauna da shi yayi mai sakin fuska an dan yi hira da shi da Allah cikin irin hirar da Allah yake wa qala lahu sai Allah ya ce mai ya abdas su'i ya kai wannan mummunan bawa law akhbartu an-nasa bi masawika da na ga mutane munanan ayyukan ka la rajamu ka bil hijara da sun je bai kada duwatsu wa qala lahu shi kuma abu yazid ya ce wa izzatuka na rantsi da girmanka wa izzatika na rantsi da girmanka law nasa bima kashafta li min sa'ati nasa bima kashafta li min sa'ati rahmatika lama abadaka ahadun ni kuma da na gaya mutane irin rahmat da ka tara wadda ka nuna min ita da ba wanda zai bauta maka fa qala lahu Allah ya ce masa la tafa'al kada gai fa sakata sai ya shiru dan ma ka daɗa tabbatarwa shehu ne ya faɗa bari ka ji mai littafin sai ce intaha magana ta ƙare me ya ƙare ma amlahu alaina na abul abbas tijani radiyallahu anhu ardahu abinda malam ya mana shifta shine yanzu na gama hakaito shi ya tike. wannan kaɗan daga cikin abin da ke cikin wannan littafi ka gayan wanda aka karanta wannan dan ya zo wannan wake me yi bai komai ba abinda aka koya mai kenan to ba wai wannan wannan dalili na farko na ba kuma ana maganganun da suke cikin maganganun da suke cikin jawahirin ma'ani wanda shehu tijani to mu da kan shi wanda ake yaban barhama yana ganin kansa shine mujaddidi da wannan tariqa shine wanda ya zo da faida faira wani matsayi ne da tintine shehu tijjani yayi bushara cikin mabiyan za a samu wanda zai zo da faira me faira ma'ana zamanin shi mutane za su shiga dariƙa a hannunsa masu yawa Allah zai ka buɗe kafin shehu in yi su mutane da yawa sun yi da'awar su ne wannan har shi ma in ya zo yi da'awar shi ne wannan to wannan aqida ta wahdatul wujud ya yada ta shi ma in ka rubuce rubucen shi yana da littafi mai suna asirrul akbar wan nurul abhar cikin wannan littafi yana cewa wal jazbu jazaba huwa al wusulu wal fana'u shine kaiwa wusuli da fana'i wal fathu tahqiquhu yace haƙiƙanin yadda abin yake annal haqqa jalla wa ala ma hajabahu anil muridi wujudu mawjudin ma'ahu ta'ala an zalika uluwan kabira bal ma hajabahu illa tawahhum wujudi mawjudin ma'ahu sai da suke sassarka magana wai abin da ake kira wusuli da jazaba da fathi inji inyas shine haƙiƙanin Allah ba abin da yasa baka ganin Allah ba abin da ya kange ke da ganin Allah ba wai dan akwai wani bane tare da Allah ba kowa tare da Allah Allah kowa Allah ne ba wani tare da Allah abinda ya hana ganin Allah tawahumu wujudi mawjudin ma'u kai kana kawa kudoka akwai wani abu wanda ba Allah ba shi yana ga Allah fa idza arada Allah istifa'a abdihi idan Allah ya so ya zabi bawansa sai ce Allah ya sanya mu cikin zababbu sai ce rafa anhu zalika tawahum sai Allah ya dauke mai wannan abin da yake sawara din sai Allah ya dauke ma sai ka dinga ganin ai ba wani ma sai Allah fala yara shay'an yajibu wa anil haqqi za ga wani abu da zai kare ka daga barin Allah ba balla yara shay'an ba za ma ga komai ba Wazalika zalika fana'un fi mahwin wannan shine fana'i fi mahwin ta'ala sai ce Allah ce yamhu Allahu ya sha'u.' Allah yana goge abin da ya so wa yusbitu yana tabbatar da abin da so, wa indahu ummul kitab tushen littafi yana wajen Allah wai wannan aya tana da mutum zai zama yayi an goge shi ba ma ya ganin komai ba ma komai fahina izin ya atihi sarihul haqqi dan haka a lokacin sai tsantsan gaskiya ya zo wa mutum idan ya kai wannan matsayi fala yara wujudan illa Allah ba wani abin da zai gani saman mai sai Allah duk abin da ya gani saman mai Allah ne wala yara nafsahu kanshi ma baya ganin kanshi wala siwahu ko wani shi wala yara fana'ahu ba ma ya ganin fana'in da yayi bal la yara illa huwa Allahu baya ganin komai sai shi Allah Allah daya wa yara Allah kaune ya ga babu duniya wala asara babu wani alamu ko wani asar wala fi'ila babu wani aiki wala sima ba wani suna babu komai a duniya sai Allah shi ma Allah ne wala sifata fa huwa akmalu hijabin an wujudi mawjudin siwa wujudil haqqi yace wa fi hadha maqami a wannan matsayin ne ya kulu sai ka ji waje yana cewa ana Allah la ilaha illa ana wahadi ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana ba wani abin bauta sai ni wahadi ni kadai bal la ilaha illallah kai ba ma wani abin bauta da cancanta sai Allah wa huwa min ghairi hududin wala ittihad wala shay'a min sifatil hawadith wannan daga cikin irin maganganun kaulaha kenan wanda aka ɓoye ba a karanta mutane cikin littafin sa kashiful ilbas wancan bayani a cikin wancan littafi da raba da shafi na 425 zuwa 426 littafin asirul akbar to in ka koma cikin littafin sa kashiful ilbasi idan akwai wani muqaddami a dariƙa ya san wannan littafin zaka ji abin da yake magana magana kan ganin Allah sai ce wa hadhihi ru'ya allati tanaza al ulama fiha fi imkaniha wa adami imkaniha laysa hiya ar-ru'yati allati yad'iha ahlul fana'i fi zati al-haqqi jalla wa ala wannan ganin da ake tattauna cewa za a ga Allah ba za a ga Allah ba baba shine ganin da ma'abota fana'i suke da awar suna yi ba fa inna ru'yatuhum laysat bil basari su wanda suke fana'i ba da ido suke ganin Allah ba wala bil qalbi ba da zuciya ba bal bi ainil haqqi jalla wa ala da shi idan Allah din suke ganin Allah din wa hadhihi al ainu tara min haythu la ru'yata wala wannan idan ku yana gani ta inda ba ma ganin ba mai ganin su ta nan suke ganin Allah ma'ana yana nufin ba wai gani bane da ido suna gani ne da ido na Allah madaukakin sarki domin ai shi ma mai kallon Allah ne kun gane abin da yake nufi ma'ana ba wai ganin da ake magana mumine za su ga a'a ana magana su ahlul fana'i ganin su gano ne da ba da zuciya suke ba ba da ida ba a'a suna yin ganin ne da ido na Allah domin ai shi mai ganin shi ma Allah ne da haka yana kallon Allah ne da idan Allah amma a ce ga wani mutum zai ga Allah wannan babu babu shi subhanaka hadha buhtanan azim daga cikin irin maganganun sa yana cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idza annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad adnani yace duk wanda ya so ni ko ya ganni dan aljanna ne shi bila buhtani ba wani kira ba wani ƙarya inda ka san shi ka san shi kuma dan aljanna ne kai idza annani khalifatu tijani domin ni ne Tijjani tijani mawhibatun min ahmad adnani wani bait yana cikin littafin sa ar-rihlatul kunakiriya yana cewa dangane da ubangiji yana cewa bal Rubba ma rubbama yakunu rabbul na fi sifati rajulin ke zai iya wa ubangijin talikai ya fito a sifar mutum namiji kato ka iya ganin shi a haka a wani gurin yanzu yake bayani ce kalmar tauhidi tana da bawo tana da abin ciki tana da abin cikin ciki kame da yanka ka ɗauki lemu mai bawo za ka ai akwai ɓarin da za ka ɓare sannan bayan shi za ka ɓare wani abu sannan ka ji wani abu ta kalmar shahada take bari ka ji yadda ya kasa mutane ce walakin le hazihil kalimati qishrun wa lubbun wa lubbu lubbin wannan kalma tana da ɓawo, tana da abin da yake biyu bayan ɓawo, sannan abin da kuma yake can ciki al kishiru ɓawon bari ka ji ɓawon a gure shi tauhidul amma tauhidin gama garin mutane la ilaha illallah haka yi bada tauhidul amma la ilaha illallah tauhidin gama garin mutane na wanda suke cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah wannan tauhidin ga magarin mutane ne irin mu dinnan mu ga magarin mutane ne a gurin shi tunda mun yadda ba an bauta sai Allah ja'a ya qur'an yace yazo a cikin alqur'ani Allahu la ilaha illa huwa Allah abin bauta wanda ba wani abin bauta sai shi sai ce wa hadha fi haqqi man ghaba anillahi tabaraka wa ta'ala wanda kaje yana cewa la ilaha illallah ko la ilaha illa huwa wannan ya nisanta daga Allah ne baya tare da Allah yayi nisa da Allah li'anna Allah ta'ala laysa bi ghaib ai Allah ba baya nan bane dan me zaka ce illa huwa ku gane magana da yake yi in ka ce la ilaha illa huwa huwa da miri ne da ake amfani da shi a larabci na wanda baya nan in mutum yana nan in shi yake magana zai ce ana in kai nake magana zan ce anta in baya nan zan ce huwa to la ilaha illa huwa ba abin bauta da cancanta sai shi kaga kana magana da wanda baya nan ne to wannan ya nuna cewa tauhidi ne na gama garin mutane ai Allah ba Allah koyaushe yana nan in ka ce yana la ilaha illa huwa to wannan gama garin mutum ne balil ga'ibu anta faqad kai ne baka nan kai ne baka nan ba Allah bane baya nan wa idza dawa masaira in ka cigaba da tafiya wa qasada Allah tabaraka wa ta'ala kana faci Allah yasilu ila maqamil huduri to zai kai matsayin kuma yana ganin Allah ma Allah yana ganin Allah fa yukhatibuhu sai magana da Allah kamar gashi ga Allah kama yukhatabu kama yukhatibu fi sala kamar yadda yake wa Allah magana in yana sallah yana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan yana magana ne da Allah yanzu ya dan ƙara gaba kenan yake cewa yasilu ila maqami la ilaha illa anta to yanzu ya zo matsayin la ilaha illa anta ba abun bauta da cancanta sai kai ma'ana wannan kamar gashi ga Allah shi ma zuwa cikin alqur'ani la ilaha illa anta cikin suratul anbiya wa idza wasala sayra idan muridi ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har yayi fana'i cikin zatin Allah la yajidu zarra illa la ilaha illa ana ba abinda zai samu sai la ilaha illa ana ba an bauta sai ni illa ana warada fil qur'an wanda ya zo a cikin alqur'ani la ilaha illa ana wal insanu gharibun alaihi an yasma akahu kun ga abin da shi tijani faɗa shi yake maimaita ma'ana za ka yi matsayin tauhidi ya kasa shi gida uku kalmar la ilaha illallah ko la ilaha illa huwa wannan tauhidin ga magalan mutane ne ba su tare da Allah Allah ba tare da su ko kuma su ne suka yi nisa da Allah idan aka ci gaba da tafiya sai ka zo kai tauhidi kuma ga ka ga Allah shine la ilaha illa anta ba abin bautawa da gaskiya sai kai to yanzu kana kaddara ga Allah nan kuna kana ganin shi kuna magana da shi idan ka ƙara matsayi sai ka zo la ilaha illa ana ba abin bauta da cancanta sai ni yace kuma ai za ka yi mamaki ka ji dan uwanka yana cewa la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai ni za ka yi mamaki dan uwanka yana faɗa haka yazunnu anna hadha al-insana yadda'i al-uluhiyyata li nafsihi idan ka ji mutum yana faɗa wannan ya ce sai kai zaton mai faɗar haka yana da awashi Allah ne ko sai ce inna ma na ɗaƙal haƙƙo, inna ma na ɗaƙal haƙƙo ala lisanihi faqat amma ana laƙiƙa duk wanda ka ji yana cewa ba abun bauta sai ni to Allah ne yake magana da bakin shi wa huwa yasma'u nutqa kama tasma'uhu minhu shi ma wanda yake faɗar yana jin magana ne kamar yadda kai ma kake ji walaysa huwal mutakallim ba shi ne yake magana ba wallahu mutakallim li Musa bi shajar kamar yadda Allah ya magana da annan Musa a harshen bishiya ce innani ana Allah innani ana Allah da haka wannan shine matsayi da haka akwai tauhidi la ilaha illallah la ilaha illa anta wannan bawo ne la ilaha illa anta shi ma bawo ne na baya tushen tauhidi shine la ilaha illa ana a wani gurin wannan magana ta tashi in ka duba cikin ah, littafin shi a asirul akbar za ka samu wannan magana ɗin yana yaban shehu tijjana a wani gurin shi kaulaha sai yake cewa fa inna shaykha mazharu zatu rabbi fa inna shaykha mazharu zati rabbi wa ainul aini ainu abil abbasiya ko ainu abil abbasi fa inna shaykha haƙiƙa shehu tijjana mazharu zati rabbi shine mazharin zatin ubangiji na ma'ana zati ne na Allah ya bayyana wa ainul aini haƙiƙanin komai da gani haƙiƙanin abu ainu abul abbas ya shine abul abbas shehu tijani kai yana maganin duk wanda ya ga shehu tijani ya ga Allah yana cewa khalifatullahi fi ardin lidhalik man ra'akum faqad ra'a rabbal bariyati duk wanda ya gan ku to ya ga ubangijin talikai wannan shi da ake ban ga irin maganganunsa da yake faɗa shi ma yadda muka karanta a jawahir ma'ani shehu tijani ya yadda ya kaito cewa da ya faɗi wasu maganganun da duk duniya za a ittifaki shi kafiri ne shi ma in yanzu ya faɗa haka yana cewa wa sahibu hazal maqami ma'abocin wannan matsayi wanda yake ganin komai Allah ne kafirun shar'an kafiri ne a shari'a li nafihi al asma'a wa sifati wa qatlihi al anbiya' dan ya kore sunayen Allah ya kore sibobin Allah ya kashe annaba domin wanda ya ce babu kowa sai Allah annaba ma babu su kenan wa huwa almu'minu haqiqatan amma haqiqa mu'mini ne annahu asbata haqiqatan ya tabbatar da gaskiya ne kuma kashe annaban da aka ce ya kashe su ne bil haqqi ba wa bi ghairi haqqi ba kai wannan aqida ta kai shehu in yanzu yana ganin mala'ika jibrilu ma fa babu shi majazi ne majazi ne yana ganin kurin wani abu ne da ake kaddarawa ba ba babu shi a aikace majazi ne daga ciki inda za gane wannan inda za ka gane wannan aƙida din akwai wata tambaya da wani almajirin ya aika mai shine wanda ake kira Alhaji Muhammad Sani ibn Muhammad al-Awwal abin ya rikice masa ya kasa ya zai warware wannan ana magana komai Allah ne to ga Jibril ya zo da wahayi kuma an ce manzon Allah yawa kuma ga kaza abuwa biyu ne ya za mai da su daya sai Shehu Tijani Shehu in ya rubuto mai amsa yake cewa bismillahir rahmanir rahim hamda qudratihi li mashi'atihi wa salata zatihi ala sifatihi wa ahadiyatihi ala mazhari wahdaniyatihi ko wahdiyatihi amma ba'du faqad ashkala ala libin al jahil hadhihi al umur yace abin ya rikitar da dan mujahili akan wannan al'amuran ba ka yi biyatu akhzi jibril alwahyi an zat wai yaya jibril ya karbi wahi a gurin Allah wa iblaghu ila rasulillah kuma ya kai manzon Allah qad jultu fi jahli muddatan li talabihi wa lam adri yana cewa wai ya shi mai rubuta min tambaya yana cewa yayi ta tunani yayi ta tunani ya kasa ganewa wa aidan tafakkartu fi muradil haqqi fil qur'ani yace kuma ne ta tunani me ma ake nubi da alqur'ani na kasa ganewa wassalamu sai ya ce waladu ruhikum wa abdu hadarin wannan wasiƙar da aka rubuta wa shi shehu tijjanin kenan amma wasiƙar da shi Muhammad al ya rubuta cewa ni dan ku jahili na rikice na kasa gane yadda manzon Allah Jibril ya karɓo Qur'ani gurin Allah ya kawo manzon Allah abuwa ne daban-daban na yi ta tunani na na kasa dan Allah ya mun bayani sai shehu tijjani yake ce masa faman Jibrilu hatta ta'rifa haqiqatan waye Jibrilu ma da har ka san waye hakikanin shi Jibrilu wa ma'anahu Jibrilu da ma'anar shi shine Abdullah bawan Allah wa hatta ta'rifa hadha abda فرغ من أي أصل فرع من أي أصل ومن أي حضرة نبين لك سر الوساطة المجازية yace in har kana son ka san wannan asali daga ina ya zo daga ina aka ciro shi to sai mu gaya sai mu ma sirrin tsani na majazi fal amru majazul la haqiqata lamarin tsabar majazi ne ba haqiqa bane wal qur'anu sifa qur'ani kuma sifa ce ta Allah da haka jibrilu majazi ne ba wani in an ce majazi a larabci abinda ba shi da hakika ne babu hakikanin shi to wannan aƙida shi da kansa ya san ta. a cikin littafin sa mai suna asirul akbar wanda littafi ne dai kunshi wannan aƙida yana cewa wa hadzal maqamu azimul gharari wannan matsayi fa yana da garari da yawa li anna ghararahu alal al aqaidi a'azamu ma lam yalqa rahma gararin shi akan aqida yana da girma matukar ba rahama Allah ya haɗa mutum da ita ba fa fihi ma yuhawwidu a cikin wannan aqida akwai abin da zai mai da kai mai hude wa yunafsiru akwai abin da zai mai da kai kirista wa yumajjisu akwai abin da zai mai da kai majusu walidhalika sahibu la yufariqu shaykh al-arif al-kamil da haka duk mai wannan aqida kare bar wani shehi arifi kamil ya zama tare da shi da'ima wannan fa kaɗan kenan dalili na biyu kenan da yasa aka samu waɗannan waƙe-waƙen wannan suna nan cikin littafin kaula ya rubuta littafai da yawa akwai yan ƙanana akwai manya kuma abin barin ciki ga ɗaliban ilimi suna nan a kasuwar kurmi irin asirul akbar din nan irin su arrihila alkonakiriya da sauran littafan shi haka da yawa to wani zai ce to ai waɗannan da suke waƙe-waƙen nan su basu rayu da shi ba kowa kila ma bu san wannan aƙida ba to hatta wanda suka rayu a cikin malaman da suka rayu a Kano akwai masu wannan aƙida wani malami da ya rasu sunan Sheikh Tijjani bin Usman zango kenan ko zangon bare bari bari ku ji waka sa da yawa kaulaha yana yaban Ya yace in tun fa muradi fi ridakum wa marami fasiluni wasuluni da'iman hakum zimami hubbukum haqqan barani wa mahani an makami. fa huwa ruhi wa huwa rahi wa sharabi wa ta'ami ذكركم قوت ذكركم قوت لروحي فهو فكري وكلامي ولا لا يرى ذكر لا يرى ذكر سواكم في ضميري ولسامي إنني مهما تراني شغلي إنني مهما تراني شغلتي في إبرا في إبراهامي فهو قلبي ولساني وجلوسي وقيامي حركاتي مع سكوني ومسيري ومقامي والتجائي وفراشي يقظتي ومنامي شاهدي وهو غيوبي ثم سمعي ومسامي وذوقي وهو لمسي وهو نذري واشتمامي وهو فوقي وهو تحتي وورائي وأمامي وهو كلي وهو جزئي وصلاتي وإمامي وهو مأمومي وفذي وزكاتي وصيامي وهو مالي وكفن الشيخ مال الانتعام wannan waƙensa da yake yana yaban shehu kauda wannan malamin ya rasu a Kano aka yi shi duk in ka je Kano an gidan shi yana na akwai khaliban shi yana cewa in raditu ya kai shehu in dai kuka yadda da ni fa to, ni dama abin da nake nema fi ridaku abin nema na yana cikin yarda kuwa marami da abin da nake nema yarda ku kunan nake so dan haka ku sada ni ku haɗa ni da kanku nema in haɗu da ku da'iman kuna cikin tunani na ku ne jagorata yace hubbukum sanku haqqan barani haƙiƙa shi ya samar da ni wa mahani an makami ya goge ni ma daga matsayin da nake kai ta yadda zan iya ganin wani abu daban fa huwa ruhi sanku ku ne raina wa huwa rahi shine hutuna wa sharabi shine abin sha na wa ta'ami shine abinci na zikirkum qutul li ruhi ambatanku shine abincin zuciyata kai shehu fa huwa fikri ambatanku ne tunanina wa kalami shine zancina la yara zikirkum fiwakum la yara zikirun fiwakum raina baya kallon wani ambato wani zikiri wanda ba ku ba fi wani sami lisani innani mahma rani ce kai duk inda ka ganni shagulati abinda na shagalta da shi fi ibrahami yana cikin ibrahami wa huwa kalbi shi ba ibrahami shi barhama kenan shine zuciyata wa lisani shine harshe na wajulusi shine zamana wa shi shine tashi na harakati ma sukuni motsina da rashin motsina wa masiri wa makami tafiyata da tsayawata wadda jaiki shingida ta wa birashi da shimfida ta yakzati farkawa ta wa manami da bacci na dishe hu shahidi wa huwa guyubi shine abin da nake gani kuma in ma bana nan shine sun sam'i wa masami shine zauki abin da nake dandana wa huwa lamsi shine da nake tabawa wa huwa nazari wa shimami shine da nake kallo shi nake shaka nafsin yadda wancan mai waƙan ya faɗa to wannan mai bawa Allah Allah yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya mun sallata da mutuwata da rayuwata da sallata da aikina da hajjina ko yankana duk na Allah ne zan yi su yadda Allah yake so ba abokin tarayya amma wannan yana cewa hatta limanci hatta mamu hatta zakashi hatta sallashi hatta limancin shi komai na shehu ne shi yanzu wannan zaka ce yana rike da urwatul wusqa to waɗanda ba su suke tirenin ɗin waɗanda suke wannan wake-waken kai akwai inda ma yake cewa an kaga shehu ibrahim ka tsira wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa magnamun wa sa'adun lira'a'in laura'ahu kafuru wa ru'yatuhu ganin shehu fauzun ma'ana samun rabo ne Kabiru wa maganamu da ganima babba wa sa'adun arziki ne lira'in ga duk wanda ya ganshi ya azurta wa Ahu kafuru ko da kafiri ne ya ganshi ya gama azurta mahabbatuhu sa'adun san shi arziki ne wa suhbatuhu hudan zama da shi shiriya ne yasubu wa ma bashiru naziru da sauran irin waɗannan abuwa da yake faɗa da irin maganganun da ya faɗa to waɗannan suna nan daga ciki har wa yau akwai wani shehu shi ma a kano ya rasu shehu sani kafinga shi ma ga abin da yake yaban kaula yana cewa inna ne in su iltu an shaikhi waqti yana cikin diwanin shi diwanin wani a bayar ya haƙƙaƙa shi an fitar da shi ana sayar da shi yana cewa inna ne in su iltu an shaikhi waqti qultu inyasun wa ma alaihi gita'u qutbu zahrin fariduhu al-katmu khatmun fatihun Adamu Lahul asmau jam'u fardin wa fardu jam'in khalilun jud bi jazbin fa jazbuka lirtiqa'u anta nafsi shehu kai ne raina kai ne zuciyata wa anta qalbi wa aqli kai ne zuciyata kai ne hankalina anta ruhi wa sirrin almiqba'u kai ne raina kai ne boyewa anta lahmi kai ne naman jikina kai ne dami kai ne jinina wa asbi kai ne kashina ma'ana kai ne gabata wa azami sannan kai ne kashina anta sha'ari kai ne gashina wa mukhi kai ne kwakwalwata na da suke cikin na? bal abe kai ne babana ummi khali kai ne ma'ana mahaifiyata jududi kai ne kakannina balla antal wara lakal ajza'u kai kai ne ma dukkan mutane gaba daya kuma dukkan mutane yauni yanki ne naka hubbuka sullamul muwassiru haqqan san ka shine tsanin da zai kai zuwa gaskiya wajinanun tuniru hal adwa'u huwa wirdi tilawati wa salati shi shehu shine wuridi na shine tilawata shine sallata wa siyami walil humumi shifa'u shine waraka ga wanda yake cikin wannan wannan kaɗan kenan na ciro mana kuma kuma bangaren kadiriya su ma suna da wannan wake-waken da suka mai da shehu tijjani a shehu abdulkadir allah dalili na hudu da suka sa aka wannan waƙe-waƙen shine irin ta tagomashi da irin abinda aka lamince wa duk wanda yake tijaniya duk wanda yake yin ta to an lamince masa waɗannan abubuwa bari ka ji abubuwa din dan ka gane abin da yasa za su yi duk abin da za su yi ba su da ba su da fargaba ka duba littafin rimahu hizbur rahimi ala nuhuri hizbur arajimi littafi ne na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan ɗariƙa da aka buga shi haɗu da da jawahirul ma'ani kamar bugun da yake gurina cikin cikin littafin malamin ya jiro irin abubuwan ina je na umarul futi ne in ban manta sunan mai littafin ba sunan nake so in gano in gaya muku da wanda yake so ya koma to a ciki a ciki ya ya kaito irin abubuwan da aka lamince wa intijaniya su yana cewa irin abubuwan da aka lamincewa 'yan Tijaniya. an na jaddahu sallallahu alaihi wasallam koma koma baya kaɗan ya ce wa akhbarani sayyidi muhammad al-ghali muhammad al-ghali ya bani labari abu talib sharif al-hasani ko al-husani at-tijani annahu sa'ala shaykh at-tijani ya tambaye shehu tijani radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi an sababil fajr allazi kana fi azkarihi kan irin sababin falalar da ke cikin zikiran shi me ya sababi shi wannan ɗalibi ya taimake shi tijani me ya sababin falalar da ke cikin zikiran da ka zo da su sai ya ce fa qala lahu radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabi sai shi tijani ke ce ali ajli ai duk wata falala da gani cikin zikirin nan cikin ɗariƙa ta cikin zikiran da na zo da shi saboda ni ne da ni ne aka samu wannan wa haza zahirun sai malam shi mai rubuta littafin sai ce wannan yana gwadawa a fili da kulli man arafa Allah ta'ala auqa'ahu fi da'iratil fadila duk wanda ya san Allah sai Allah ya sanya cikin da'iratul fadila wannan wani abu ne nasu can shi ma sun yi bayanin shi a baya fa idza fahimta hadha ya akhi in ka bayanci wannan fa alam ka sani waffaqani Allah wa iyyaka li naili hadha al al-azim wal fawz al-amim Allah ya datar da ni dan samun wannan alkhairi mai girma da rabo babba anna Allah bi fadlihi wa karamihi Allah saboda falalarsa da karamcin shi tafaddala alal muta'alliqina bi na al-qutb al-maktumi wal barzakh al-maktumi um-, bi umur Allah madaukakin sarki yayi falala ga duk wanda ya rataye ga wannan kutubin ma'ana shehu tijani ka rataye da shi ka shiga dariƙa shi kana da wata falala da mina halahum jadduhu kakan shi wai manzan Allah kenan shi ya lamun cewa shehu waɗannan abuwa wa muhibbahu da wanda yake son shehu wa habibuhu sayyidul wujudi wa alamu shuhud sai ya kawo waɗannan abubuwa ɗin yake cewa waɗannan abubuwa ɗin duk wanda ya ji zai yi bushara zai yi farin ciki don haka za mu ambace su fallati ra'ayna an nazkura minha tis'an wa salasina fadila za mu ambaci falala talatin da tara arba'atu ashara guda sha hudu minha tahsul li jami'i man ta'allaka bihi wanda duk ya rataye da shi ya sallama masa ya ƙudirce, ya so shi zai samu wannan sannan wa bi mahabba ahli tariqati wa ihtiramihim wa ta'zimihim kuma ma'ana ya so masu dariƙa ya girmama zai samu wannan gashi na barko abinda aka lamunce musu manzo Allah ya lamunce wanda suke wannan An anna jaddahu sallallahu alaihi wasallama kakan shi shehu tijani manzon Allah kenan da mina lahum an yamutu alal iman ya lamunce mu za su mutu akan imani duk inda aka buga aka raya akan imani za su mutu abu na biyu an yukhaffifa Allah ta'ala anhum sakaratul maut Allah zai rangwanta musu mayan mutuwa ba za su mutu ba za su sha wahala ba in za su mutu abu na uku la rauna fi quburihim illa ma yasurruhum ba abinda za su gani a kabarin sai abinda zai ba su sha'awa abinda suke so abinda zai sa su farin ciki الرابعة ko a na hudu an yaghfira Allah ta'ala lahum jami'a dhunubahum Allah ya gafarta musu dukkan zunubansu ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara wanda akai da wanda za a yi gaba na gaba falala ta gaba an yi wa yu'addi Allah ta'ala an a jami'a tabi'atihim Allah zai biya musu duk abin da ya hau kansu aka biyo su wa mazalimihim da zaluncin da suka yi Allah zai biya musu min khaza'ini fadlihi azza wa jalla ga falalar shi lamin min hasanatihim ba kyawawan ayyukan za a ɗauka ba shi yasa wanda yi nisa a wannan tafiyar yayi ya yi nisa komai halal ne a gurin shi dan in yi ma in ma laifi ne Allah zai biya kun ji labarin wanda ya ci bashi ai mai bin bashi yayye ya biya shi bashi ya hana shi ka ka biya ni bashi na ya hana shi yayye ya hana shi sai ce to na baka da Allah ba je lahira Allah zai karɓi mun sai ce sha sha sha a can nafi karfi in an je lahira can nafi karfi kuma yi shekarun baya da suka wuce kun ji bayani na wani da ya a hadeja shekarun baya da suka wuce bayanin da ya a hadeja irin da yake ga mutane yake cewa ku abin da kuka ga dama duniya ta ku ce duk wanda ya matsa muku za mu gaya wa Allah a ɗauke shi ya ce kuma aljanna sai kun ga dama sai wanda kuka ga dama zai shiga ya ce duk annabawa duk annabawa kaf rana alkiyama su suke ina ma mabiyan shehu ibrahim ne ya ce kun ga mu wanda ya nisa a cikin mu yana ganin allah koyaushe ya ce amma annabi musa da ya nemi zai ga allah bai isa ba aka wance kalar da shi hula shi ta ba da gefe ɗaya Ya ce kuma ina gaya muku duk ranar juma'a ubangiji rawa yake yi saboda zikirin da muke yi magana ta yada a cikin kasuka akai akwai wani shehi a yamai shi ma yana da kaset wani musa alkahira shi ma za ka ji irin waɗannan maganganun to da haka dole su idan allah ce musu wannan sannan allah yi hasibahumullahu ta'ala allah kada ya musu hisabi wala yunaqishum allah ba zai tattauna da su ba zai tambaye su ba wala yas'aluhum 'anil qalili wal kathiri yawm al-qiyam Allah ba zai tambaye su kaɗan ba ko da yawa da abin da suka yi daidai ne abu na gaba an yuzillahum Allah ta'ala fi zilli arshihi yawm al Allah ya sanya cikin inuwa al ranar tashin al abu na gaba an yujizahum Allah ta'ala ala sirat Allah ya tsallakar da su sirati asra min tarfati ainin fiye da kiftawar ido ala mala'ika suna kan bayan mala'iku zasu wuce na gaba an yurkhilahum Allah ta'ala janna Allah ya shigar da su aljanna bi ghairi hisabin wala iqabin ba hisabi ba iqabi wannan da Allah mun ce musu duk wanda ya karɓi wannan dariƙa Allah mun ce mai haka kada ya damu kurin an yaj'alahumullahu ta'ala mustaqirrina fil jannati Allah zai sanya su su matabbata cikin aljanna fi illiyina min jannatil firdausi wa jannati adn can sama wa sababu zamani sallallahu alaihi wasallama kullama zukira radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi dalilin da yasa manzo Allah ya lamunce musu dukkan waɗannan abubuwa lima ra'a ma sadara lahu min jaddi sallallahu alaihi wasallam min al-mahabba saboda abin da ya fito na kauna da manzon Allah yake masa to sannan idan ka ci gaba za ka yi ta ganin waɗannan abubuwa ɗin wanda suke ambatowa to waɗannan kaɗan daga cikin dalilan da suka haifar da waɗannan wake-wake in ana so a yi maganin waɗannan wake-wake sai an kafar da wannan aƙidin matukar wani zai dinga jin akwai matsayin da zai kai shi Allah ne to zai dinga kafirci don waɗannan duk sun kai matsayin da suke ganin komai Allah ne shi za su ke maganganun kafirci da suka ga dama maganin kawar da wannan a fito a bayyana mutane gaskiya irin waɗannan littafi a fito a bayyana mutane muninsu a bayyana mutane su kuma abin da ya sa mutane da yawa suke ruɗuwa ba a karanta musu wannan ba a gaya musu wannan za a ta koya musu dama akwai mutanen da in ka zauna da su abinda za su gina ka ƙaunarsu da girmama su fiye da Allah da manzon shi duk abin da ka faɗa daidai ne ko da ya saba alkur'ani da hadisi ba su tashi akai a wannan suke gina mutane ba sa karantar da mutane to wannan fa kaɗan daga cikin abin da ke cikin wannan littafi ko in ka bibi haƙiƙanin masu yin ta wani ɗan uwa ya ban labari ban samu ganin kaset ɗin ba ban ji shi ba a cikin wannan rigingimin da ake yi tunda da abin yayi zafi a Kano an yi ta neman su fito su yi bayani da dai suka ga abin ya kai matuƙa shi ne suka dan fara fitowa suna bayani a shehu yi a jarida shehu ɗaya da ya kai hira da shi a jarida amina ya ce wannan mawaƙin kafiri ne shi ma a khaliban tijaniya ishaq rabi ya fito a cikin gidan rediyo shi ma ya sarraha to saboda abin ya kai makura amma wani yana ganin akwai inda wani ya je yana kokarin ya nuna waɗannan masu waƙa kafirai ne wani tsoho ya ta ce karya kake ce wannan abin da suka faɗa ne abin da mu a karantar da mu aqidan ce ce kai ne baka sani ba ko kake boyewa to dama abin da muke so shine su tabbatar da kafircin abin da aka yi kuma su yi kokari su canza salon karantar da mutane don wasu 'yan jarida sun wa wani daga cikin malamai tambaya a kano da aka zo ana tattauna da shi akan wannan ya zo yana ta maganganu yana kuma babbaki sai suka ce wai me yasa irin wannan maganganun ba sa fitowa sai cikin ku 'yan ɗariƙa me yasa ban taba jin wani wanda yake baya dariƙa ba ya zo yana irin wannan waƙe-waƙe na kabirci ba amsa ba za ka ji ahlus sunna yana irin wannan ba ahlus sunna ba sa guluwi lokacin da aka kashe malam Jafar Allah ya ji kanshi da rahma wanda yake zuwa gadon kai haje da malam abdurrahman yake ta faɗa akan hotunan malam Jafar yake ta faɗa har sai da ya sa doka ma duk wanda ya kawo fili da hoton shi akwaci sai da ya gaba da bai yace abin da yake gudu kada a ɗauki hoton a zo ana ratayawa ana likawa yana ta faɗa kuma ka je kabarin shi ka ga yadda aka binne shi har yau in ka je in baka san gurin ba za ka gane ba wata abin da aka yi na wuce gona da iri ko ai wani gini ko ai wani a'a normal yadda ake binne kowa aka binne shi aka yadda aka kowa wannan shine addini dan Allah kadai ake bauta ba wani mutum da za a bauta wanda ba Allah ba to irin waɗannan ya kamata ku canza salon karantarwa ku amma in dai zaka zo ka tara yara ka ce musu duk abin da kuka faɗa kan annabi daidai ne duk abin da kuka faɗa kan annabi daidai ne ba guluwi yoyaushe ma kuka san annabin bare ku ce gona da iri kaga wannan dole wata ran zaka ji yaro ya faro ta sai ka ji suna zaka ji akwai wake-wake irin waɗannan in ka saurare zaka ji ba abin da wahadatul wujud ba abinda ke ciki ana cewa manzon Allah shine ainul kulli shine haqiqatul kulli ma'ana haqiqar komai shine manzon Allah har za ka ji zana cewa kai kanka ma manzan Allah ne kanka mimun ne cikinka ma'ana hannayenka hasabe cikinka mimun kafafuwanka dalo duk hadatul wujudi ne yanzu ake a dora mutane akan wannan to dole sai ana karantar da mutane wannan kuma wanda yake nuna mana muhimmancin karantar da tauhidi a cikin mutane dole ne sai ana karatun tauhidi dole ne sai mutum yana zuwa makaranta dan akwai abinda zaka fada jahilci ne zai jefa mutum shi yana ganin yabo yake yi kuma alhali zagi yake yi to sai an yi kokari an karantar da mutane tauhidi an nuna musu munin irin waɗannan abuwa. wazuka da aka yi a shekarun baya shekara talatin baya da ta wuce shekara ishirin baya da ta wuce an yi zafi matuka amma kuma waɗanda suke wa'azin a lokacin sun san irin waɗannan abuwa din wanda yake bibiya abuwa ko wani malami da aka yi a jami'ar bayero mai suna Dr. tahiru mai gari ya rasu ya yi rubutu akan inyas littafin shi ma yanzu shine marji'i Shi ne abin dogaro akan tarihin shi don duk sai da ya zaga manya-manyan wuraren da ake yin su a ɗariƙa a Maroko da Algeria da Murtaniya ya je gidajensu har gidajensu da komai a cikin ya samu su abuwa ya zo rubutu a kai eh eh an kashi aina to yanzu babu to hala ya ce da an ka littafin littafin yana da kyau karanta shi wannan malami saboda ya yi ta da Allah ya fahimtar da shi sai fi kowa zafi a kanta ya fi kowa zafi a kanta yana da littafi ɗan ƙarami da aka buga saudiya ta buga shi daga ba mai suna a tawfatu saniya bi tawzihi tariqati Tijjaniya. saboda ya a ciki a muƙaddame yake cewa shi sai da ya zama muƙaddame. sannan akwai wani malami Abdul Samad a Ghana shi ma ya rasu wanda ya arrisala ad-da'iya ila sunna az-zajira anil bid'a shi ma yayi wannan ya kai matuƙa shi za ga zafin shi ya kai ƙarshe mala abakar mahmud gobe allah ji kanshi da rahama wani za zaka ji wasu kalmomin da sun yi ma tsauri saboda ya san me yi a cikin abin kuma ya zauna da su tunda da tare suke da da kaula a arabita tare ake zama a Rabida? sai da suka kwashi waƙe-waƙen kaula suka kai mutanen Rabida? suka ce wannan mutumin ba da kuke girmama kuna ɗaukar shi malami ga irin waƙe-waƙen da yake shi ne suka kirawo shi yana zuwa suka kira shi maka suka ce wannan waƙe-waƙen kai ka rubuta ce ni na rubuta suka ce to ya haka ya ce a ai daga da farko farko ne yanzu ya tuba suka ce ka koma jidda ka rubuta ka tuba ka ka rubuta tubanka ka fito da shi a yada duniya daga ran nan bai kara koma rabita ba to ya san shiga daga duk wannan abuwa ya faru shi za to irin wanda suka shiga abu suka san shi in ka ji suna yin zafi kai musu uzuri ko a gari in ka ji mutum yana faɗa da yan gari yana zafi in ka bibiya wahalar da ya sha ba karama bace. ce to don haka zafin da aka yi a baya an yi zafi mai mai yawa sosai amma kuma gaskiya munin abin aka sani Don ni kaina ba wai wasu ba manya ni kaina na san lokutan da akwai waɗanda suke da awar allantaka suna yawo a cikinmu shi Allah ne yana hawa babur yana zuwa gurin in an je akwai inda suke taruwa gurin mai shayi su zauna sai ɗaya ya ce kai ina annabi wane ne sai ɗin ɗayan ya ce ai na tura mai rashin lafiya ai yau na tura mai rashin lafiya su alloli ne ni ma na san masu yin wannan to yanzu idan ka zo kana caccakar irin waɗannan ɗari ai ba kamata a zarge ka ba tunda kai kaga abin da gani dole ne sai karatu da ilmantarwa amma waɗannan abubuwa za su gushe ne a kashe waɗannan abubuwa ilimi ya haɗu cikin mutane a koma kan barki na gaskiya amma bidin za a ci gaba da zama da wannan to za ka yi ta ganin abuwa shi yasa taimakon da Allah ya mana ƙauyukan mu gargajiya ake ba ɗariƙa ake ba gargajiya ce su yawa eh su ba san waɗannan abuwa ba amma ba haƙiƙanin ita ake ba amma inda ta yi ai kaga wahala aka sha kafin a karɓi sunna irin irin irin Kano yadda ta yi ta dankare sai da aka sha wahala saboda anan ita ake amma inda gargajiya ce abinda suke bukata wa'azi da hikima da tausasawa da ilmantarwa ubangiji Allah ya mana gamtakadar abin da yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam wa bihadha alqadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.